wannan darasi na yau shi ne darasi na saba'in daidai kuma ya yi daidai da ranar talata sha ɗaya ga watan almuharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da goma ga watan tara dubu biyu da goma sha tara miladiyya insha Allah inda za muna cikin magana wato aure hukumce-hukumcen aure za mu ɗan kuma baya kaɗan <clears throat> malai ce wa in aslama huwa idan mijiyan musulunta shi mijiyan musulunta wa kan kitabiyatan ita matar tashi ita ko adal kitabi ce kirista ce ko ba yahuda sabata alaiha ya tabbata a kansu auren yana nan saboda dama ya halatta musulmi ya auri ahlul kitabi namiji ya auri ahlul kitabi mace fa in kanat majusiyatan idan musulmin musulunta mata shi majusiya ce <clears throat> ba ta da addini fa aslamat ba'dahu bayan ya musulunta sai ita matan musulunta makanaha wato kai tsaye ba tare da bata lokaci ba kana zaujaini sun zama aurata guda biyu wannan aure nasu sai ya ci gaba ba a waiwayen cewa eh, auren bai da asali kila ba yi sadaki ba kila da giya an kai sadaki ko da alade an kai sadaki ko kuma su gamuwa kawai sun kai yattara ta zama matar shi ciki saboda su duka ba musulmi ne, duka ba a wannan waiwaya ba a wannan tunani wannan aure nasu su tabbata a gare shi tunda sun musulunta su duka shi na ba sai an sake ɗaura musu aure ba musulunci yana shahi abin da ya gabata da ka shigo musulunci to sai a buɗa ma sabon fayil sabon dose za a buɗa ma abin da ya baya an ruhe shi ba a wayoyin shi ba a duba shi na'am wa in ta'akhkhara zalika idan ko musuluntan nata yayi jinkiri bayan ya musulunta faqat banat minhu to ta nisan ta gari shi kenan yanzu auren su ya rabu wa iza aslama mushrikun idan ainihin mushriki yan musulunta wanda ba musulmi ba wa inda aka aksaru min arba'in yana da wato hiye da mace hudu tunda su ba su da doka wato ba su da adadin matan da ya kamata su aura tunda ba musulmi ba ne musulmi ne adda doka ya tsaya ga hudu to sai wanda ba musulmi bayan musulunta yana da mata da yawa goma ko ashirin ko talatin ko hamsin to ya khatar arba'an ya zaɓi hudu cikin yau adadin mata nan nashi wa yufarik baƙi hunna ya sake sauran ko mata nawa garai ya zaɓi hudu waɗanda yake so ba ce sai wance da wance ba kawai ya zaɓi hudu waɗanda yake yake ke bukata ya hiso ya zaɓi ya hiso guda hudu ya saki sauran na'am wa man la'ana zawjatahu duk wanda ya mata shi li'ani inan a ya gata da ciki ya ce ba na shi ba ne, ko kuma ya ce ya kama ta da zina ba da shaidu ya kama ta ta yi zina ya ce ta yi zina ko ta yi ciki ya ce ba na shi ba ne, to yanzu tunda ta ce ba na shi ba ne ita za ta ɗaga magana a kai wurin alkali sai shi ya rance cewa wannan ciki ba na shi ba ne. ita ma ta rantse ta ce wannan ciki nashi ne to shi kenan idan sun yi wannan to aurensu ya ƙare wannan ciki in ciki ne to wannan ciki bai gadon shi shi wannan wanda ya kore cikin gare shi gado ya tsaya tsakanin ɗan nan da uwar shi kuma ba shi ƙara auren ta har abada Shi ne wa mallana ana zaujatahu duk wanda ya yi li'ani wato ga matar shi ya zarge ta da zina ko ya ce cikin ta ba na nashi bane kenan duk zargin zina ne saboda sai an yi zina ke sa sai an kwanta ake samu ciki ya ce cikin ba na shi bane to shi kenan yanzu lamta ta hilla lahu ba ta halatta gare shi abadan har abada aurensu ya kari har abada ba ya ta aurenta وكذلك الذي يتزوج fi iddatiha Haka nan mutumin da ya auri mace a cikin idda. tana cikin idda ya sani ya aure ta wai ya ta waha fi ta kuma ya kwanta da ita tana nan cikin iddan nan tata shikina idan an samu labari an zo an raba auren an ɓata auren ba ya auren ta har abada ba ya auren ta ta haramta gare shi har abada amma inda da aka ɗaura auren cikin idda bai kwanta da ita ba an ka samu labari an ka ɓata auren a ce auren ku ya ba wannan aure ba aure bane wannan aure ne kula ta ta aure ne bai ya kwanta da ita ba to yanzu in ta gama idda yana iya koma aurenta bayan ta gama idda an wace wancan aure na farko amma in ya kwanta da ita shikenan har abada ta haramta gare shi wala nikaha li abdin ba aure ga bawa ya tayyayi ya zabi wanda yake so ya aura wala li amatin ko kuma boya ta wani mutum ta yi aure illa an ya azina sayyidu sai in shugaba ya yi izini bawa bai da daman ya je ya yi aure ko da yana da wani abu ga hannun shi wanda zai yi sadaki sai mai gidan shi ya yarda haka nan boya ba ta da daman ta biɗi wani ta ce ya ɗaura mai ya zama mata wali ya ɗaura mata aure ba da izinin shugabanta ba in wannan aure ko da ya faru to babu shi wala ta wala taqidum ra'atun haka nan mace ba ta zama waliya ta ƙulla aure ta ba da wata mata wala abdun haka nan bawa bai zama ya ba da wata mace aure wala man ala gairi dinil islami haka nan kafiri bai zama ya ba da aure ba duka waɗanda ba zama waliyan nikahan ra'atin auren wata mata idan mutum kahiri ne ya shi ta musulunta ita musulma ce to in za ta yi aure sai dai a biɗi wani musulmi in yana da yan uwa musulmai to abin dan uwa ne musulmi ya zama mata waliyi in yan wanshi duk kafirai ne sai abin wani musulmi ya zama mata waliyi ya bada ta daura aure wala ya shuzu an ya ar rajulu imra'atan ba halatta wani mutum ya auri wata mata lihilluha liman tallaqaha salasan domin ya halitta ta ga wanda ya aure ta saki uku mutum ya auri mata shi saki uku wasu ma haɗa kai suke yi wani zo na na suke mata ta saki uku ina son ka aure ta don ka halitta min ita ka aure ta sai ka sako ta don in samu in aura in mai da matata wani lokaci ma mishin na farko shi ke ba da sadaki ya ba ga sadaki ya za ga ka biya ka aura wasu ma kawai ma kai don Allah ka taɓa kai dai kawai akwai ɗaura aure gobe ka sako min abita ko jibi to to wannan aure da aka yi haɗa kai aka yi domin wani ya aura ta halatta ga wanda ya sake ta ko mai sabon auren ya kwanta da ita ko bai kwanta da ita ba wannan ba ta halatta ko da ya sake ta ba ta halitta ga wannan miji na warko wala hillu ha zalika wannan aure bai halitta ta saboda haɗin kai ne an kai ba a yi ma Allah wayo shari'a Allah ce ake so a yi ma wayo wanda ya halicce kai tsara ma a wazu yana gudanar da shi ni a cikin jikinka yana baka ci yana baka sha yana baka lahiya shi ke adama rashin lahiya in ya ga dama ka mai wayo wala shuzu nikahul muhurimi. ba halatta auren wanda ya harama da aikin haji ba zai yi aure ba li nafsihi ga makanshi ya auri mata yana cikin harama da haji wala ya gidu nikahan ligairihi kuma bai zama wali ya auren ma wani wata diya wala ya juzu nikahul maridi haka nan marar lahiya haramun ne ya yi aure yana kwance bai da lahiya to haramun ne ya yi aure bai halatta ba wai ana bata auren in an ji ya yi auren yana kwance bai da lahiya ce a daura mai aure da wance wato so yake ya sayo ta cikin masu gado to ko an yi aure in an jiya ana bata shi wa in bana biha ko da ya kwanta da ita yana da sauran yadda damar da iya kwantawa da mace amma bai da lahiya ya yi aure cikin wani rashin lahiya ya kwanta da ita matar to in ya kwanta da ita falahas sadaku fi sulusul mubadda'an ya kwanta da ita sai rashin lahayin ya kashe shi to yanzu shi yana nuhin ga nuhi ne ya aure ta ne don don ta zo ta ci ta ci ta ci gado to in za a raba gado sai a hidda sadakin ta cikin wannan dukiya tunda ya kwanta da ita a bata sadakin nan da an ka ambata sai a bata wala mira salaha bata gado saboda dama an aure don ta yi gado ana so a yi shari'a wayo ne to ba yarda ba ba ta gado walau tallaka almaridu imra'atahu lazimahu zalika inda marar lahiya bai da lahiya ya ga alaman zai mutuwa akwai wadda bai son ta gade shi sai ce na saki wance to sakin ya tabbata wa kana lahal mirasu amma in ya mutu cikin wannan rashin lahiya wa kana lahal mirasu minhu tana da gado gare shi ko da ya sake ta ko saki uku ya mata to tana gadon shi in mata in ya mutu fi mara da hiza zalika cikin wannan rashin lahiya sai dai in ya warke ya tashi ya kama harkokin shi daga baya wani rashin lahiya ya dawo to yanzu in ya mutu ba ta gado shi wa man tallaqa imra'atahu salasan duk wanda ya saki matar shi saki uku lamta tahilla lahu ba ta halatta gare shi bi milkin da mallaka wala nikahin bale da aure hatta tanki zaujin gairahu sai ta auri wani mutum wanda ba shi ba sannan kuma idan ba haɗin kai ba in wancan ya sake in yana so ya maida amma in haɗin kai na mun karanto baya ko wani ya aure ta ba ta halatta garai ba ko wani aure ta ya sake tun da haɗin kai ne ba ta halatta garai ba mun karanto baya kaɗan wata laƙus salasi fi kalimatin wahidatin bidiyatun saki uku cikin kalma guda bidiya ne wai yalzamuhu amma ya lazamci wanda ya yi shi wanda ya saki mata ce saki uku cikin kalma ya yi bidi'a amma sakin ya tabbata a kan shi wannan ga mazhaba malikiya sauran mazhabobi suka ce in mutum ya yi saki mata ce saki uku cikin kalma guda saki ɗaya ne kamar yadda ya faru zamanin mazu sallallahu alaihi ya yi hudu ba idanun shirin kai ja ya yi faɗa ya mai da mata ga wani wanda ya saki mata ce saki uku cikin kalma guda ya mai da mai matar a matsayin cewa saki guda ne ya mai da sakin nan uku saki guda zamanin abubakar ma an yi haka nan mutum ya yi saki uku abubakar ya mai da shi saki guda umar ya shi ne ya ce kuna wasa da sakin aure kuna wasa da shari'ar sakin aure daga yanzu duk wanda ya saki matar shi saki uku cikin kalma guda ta saku umar ya tabbatar da wannan shi yasa malamai suka yi saɓani cewa in mutum ya saki matar shi saki uku cikin kalma guda ta saku wannan kenan saboda abin da Umar ya yi wato wato Umar ya faɗa wajen hudu shi hujjarsu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wannan halifofi nashi guda hudu ya yi ma magana su da aikin kashe kahin ya bar duniya kenan magana su da aikinsu ya yi musu sitam kenan in sun ka faɗi magana ko sun ka aikata wani aiki ya zama sunna da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidun na hore ku da sunnata da sunna halifofi wato wanda za su biyo ni guda hudun nan shiryayyu to na hore ku da ku rike sunnata ku rike sunnarsu kenan wannan hadisi ya yi ma waɗannan zabai guda hudu Abubakar da Umar Usman Ali ya yi ma maganar su da aikin su kashi wannan hujja su kenan waɗanda suka ce a'a saki guda ne saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi saki an yi saki uku cikin kalma guda ya maida shi saki daya zamanin Abubakar an yi saki uku cikin kalma guda ya maida shi saki daya wannan shine sabanin malikiya sun dauki magana Umar da ita suke aiki shi yasa nan malai yace duk wanda ya saki matar shi cikin cikin kalma guda wato yayi bid'a kuma wayalzamuhu sakin ya lazimta gare shi in waka in ya in waka in ya in sakin uku ya faru cikin kalma guda to ya lazamce shi wa talaqu sunna abinda as saki yi sunna wato mubahun shi sakin sunna halan ne ya halatta ka saki matarka in kai niyya sakin ta ta yi malaihi ko ba ta yi malaihi ba kawai kai niyya sakin ta ya halatta ka sake ta ba ka sake ta ba kai laihi ba wa huwa an yi tallikaha shine mutum ya saki matar shi fi tuhurin a cikin tsalki lam ya wato wanda bai kusance ta wafihi a cikin tsalkin ta haila ta gama bai kusance ta ba sai ya sake ta kuma ya yi saki guda idan haka ya faru to shi kenan ya yi sakin sunna talakatan wa saki guda sun malayu bi oha ba zai bi ta da wani saki ba ya kara bayan ya yi saki guda din gudan nan ya isa hatta tan qadi idda iddatu har sai idda ta kare wala raja'a ya samu ya maida ita tunda take gudana ya ce wance na mai da ki fillati tahidu ga wadda take yin haila malam ta da fil haidati salisa in dai bata shiga cikin haila ta uku ba ta yi haila ɗaya ta gama ta yi tsalki ta biyu ta gama kahin ta shiga ta uku yana iya cewa ya maida ta ko ta yi haila ta farko ta gama kahin ta shiga ta biyu yana iya cewa ya maida ta ba tare da an daura aure ba tare ba da wani sadaki ba amma haila uku nan fil hurrati ga aw saniyati kuma in dai bata shiga haila ta biyu ba in boya ce in boya ce haila ta biyu haila biyu ne take gama idda to in ta shiga haila ta biyu bai da daman maida ta fil amati a wajen boya fa in kanat mimman lam tahid amma in wadda ba ta haila ce saboda tsufa ko kurciya au mimman qad ya isat min alhaidi ko da ta riga ta yanke kamna daga haila tsohuwa kenan tallaqaha mata sha'a yanzu yana iya sakinta duk lokacin da yake so amma in mai haila ce ya bari sai ta haila ta gama wato sai ya sake ta yana sai ya sake ta wato amma in yarinya ce wadda bata hara haila ba ko tsohuwa ce ta gama haila yana iya sakinta duk wanda duk lokacin da yake so anan za mu dakata muna fatan Allah ya sa abin da muka fara ya amfani mu amfane wasu ka saurara kuskuren da ya faru ciki na tuntuɓin halce ko karamcin fahimta muna roƙon Allah madaukakin sarki shi yafe muna kurakuran shi fahimtar da mu abin da mu gane ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.